sunana marasa lafiya. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون waɗannan munafukai sun yarda da ƙasƙanci da wulaƙanci ga kawunansu yayin da suka yarda su zama tare da waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi da waɗanda suke da uzuri don haka sai Allah ya rufe zukatansu a dalilin kafircinsu da munafuncinsu saboda haka ba sa